Tsaka mai wuya. ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa. kaga demokradiyya a nan yana nawa mun duba hukuman zaɓe shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukuman zaɓe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe gwamnati tana sayan waɗansu 'yan adawa na ba su mukami a cikin gwamnati kagan aka zaɓi ɗaya daga cikinsu aka ba shi ko minista ko darakta ko wani abu shi ga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan. babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa polibiya dangane da ci gaban tsarin dimokuraɗiyya a cikin ƙasar kamaru. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan dai ba mutuwa ba ko kuma wani babban al'amari ya zo ya faru Allah ne kaɗai zai hana shugaban kamaru Paul Biya ya sake fitowa ya tsaya takara na neman wa'adi na takwas a zaben shekarar 2025 wato baɗi da zayan Allah ya kai mu. duk da cewa ya share shekaru 45 yana mulkin kamaru kuma shekarunsu a duniya sun zarce cas in mutanen kamaru ba sa da wata tababa na cewa ba wani mutum da za a bar shi ya tsaya takarar shugaban kasa muddin paul biya yana shakar iska komai kuwa dacewar wannan mutumin din kai tun watan mayun shekarar da ta gabata wasu manyan kusoshi na jam'iyyar da ke mulki ta kamaru din cpdm suke ta ingiza paul biya da cewa ya kara daura da marar shiryawa takara in allah ya kamu shekara mai zuwa kuma yana raye din to ɗaya daga cikin irin wannan mutane da ake sa ran suna cusa mata wannan ra'ayi shi ya bar duniya a ranar asabar ɗinnan da ta gabata muna muku magana ɗaya daga cikin ƙososhin jam'iyyar cpdm mai mulki a kamaru wato professor joseph owona wanda tsohon minista ne kuma wanda allah ya sa ya cika ran asabar ɗinnan yana da shekaru saba'in da takwas a duniya mutum ne da ya daɗe yana ɗasawa da shi paul biya ɗin kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da da su aka kafa jam'iyyar mai mulki ta CPDM a shekarar 1985 mutumin nan ya yi minista har ya gaji ya yi ministan lafiya ya yi na ilmi ya yi na wasanni kuma kamar da muka faɗa yana ɗaya daga cikin tsofaffin kusoshin jam'iyya mai mulki wanda suka daɗe suna ɗaurewa folbiya gindi domin ya ci gaba da mulkin wannan ƙasa ɗin. A ƙarƙashin tsarin mulkin siyasa na ƙasar Kamaru, akan zaɓi shugaban ƙasa ya yi wa'adin mulki na shekara bakwai bakwai ne. tun da Allah ya sa kamar ta samu 'yancin kanta a ran 1 ga watan janairun shekarar 1960 shugabanni guda biyu kacal ta yi na farko shine Ahmadu Ahijo wanda ya mulkin shekaru 22 sai kuma Paul Biya wanda kamar da muka ce ya share shekaru 42 yana mulki to a wannan kashe na biyu da zamu kawo muku na maharar da muka soma a makon jiya a tsakanin Shehu Usman wani mai fashin bakin harkokin siyasa daga birnin Yaounde da Muntar Hamisu ɗaya daga cikin jigogin jam'iyyar adawa ta sdf daga bamenda da muhammadu jafaru wanda wakili ne na jam'iyyar da ke mulki ta sufol biya din wanda ya fito daga bartuwa da kuma sisse bamanga daga birnin duwala kuma wanda shi ma ɗan jam'iyyar adawa ne ta fsnc za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa su wacce suka yi a ƙarƙashin jagorancin wakilinmu na can yawundi muhammad bashir ladan kuma yau za mu share fage ne da wannan tambaya me yasa kasashen da ba sa bin aƙidar demokuraɗiyya irin su china sun fi samun ci gaba na masana'antu da tattalin arziki fiye da kasashen da ke bin aƙidar demokuraɗiyya nan in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokuraɗiyya su suka su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar china ai ba dimokradiyya ake a china ba kowa ya sani a india ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyyar kasashen da suke a nan rasha kasan irin demokradiyyarsu amma sun da suke tsantsan demokradiyyar ita faransa da take ikirarin demokradiyya da ita amurka ai ana ganin irin cikas da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayinsu demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyar karyawa suke yi. gaskiya demokradiyya ƙasar kamau ita ta kawo mana cikas to bara mu koma sashin muntari hamisu kuma a can bamin da malam muntari hamisu to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan kasar eh, kamaru tun 1990 eh, demokradiyya na nawa a nan kasar kamaru domin an mun lura tun 1990 lokacin da aka jam'iyyu daban-daban da ƙarfin sdf a wannan lokacin an kama ganin cewa kowa ya yi abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara to amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiyya a nan yana nawa ta wajen zaɓe mun duba hukuman zaɓe shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe eh akwai ɗan sanji kam a wajen maganan zaɓe amma magudin na da yawa har yau muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu wato west cameroon da East Cameroon 1957 zuwa 1950 zuwa 1959 akwai su KNDP na su Endere da su Foncha da sauransu kowa na da jam'iyyar shi a lokacin demokradiyya so mu haɓaka kafin sashen Ingilishi su haɗe da sashen Faransa amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 eh, nan da aka sake dawa da demokradiyyan kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi So, um, Alhaji Muhammadu Jafaru eh, duk yadda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka za ta bambanta da ta shauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar eh, RDPC ko kuwa CPDM wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan. Menene ra'ayinka kan wannan tambaya mu? Dangane da batun demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru, babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa Polibiya da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar kamaru domin ko shakka babu a cikin afirka dai kamaru na daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa ya yi 'yancin addininsa ko da wuta kake bauta mawa matuƙa baka takura ma wani ba baka da matsala wannan ci gaba ne ta ɓangaren addini wanda aka samu na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa yau kamar na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin wa'annan ƙasashen kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan eh, ƙungiyar nasa bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum ma'amala tsakanin ƙasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane kamar ta yi rawan gani ta wannan ɓangaren saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu eh, Allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka. To Malam Bamanga ka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya dole kenan za a duba ciwon kuma 'yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya da kuke gani kamar babu ci gaba a gaskiya a ce wai akwai namu 'yan siyasa a ciki eh to za a iya ce e, amma ni zan ce maka o'o oh, o'o oh, oh, don me sa don gede in ka duba ko ni da kai gari na a cikin matashi a birnin Duwala matasa a cikin birnin Duwala ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za a iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayi na kaga eh, gwamnatin din wato ma eh, Duwala suna takura mini wata sa'in har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara talatin kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a ƙasashen mu na Afirka amma gaskiya an ka duba yau shekara talatin din wato demokradiyya a ƙasar mu ƙasar ta kamurun an ci gaba ne ko an koma baya yadda na gaya maka dan eh, uwana mun koma baya mun koma baya don me sa mun koma baya da akwai 'yan siyasa da suke na kulle mun koma baya domin akwai 'yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk 'yan siyasa da duk 'yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne su samu su fita ƙasan cameroon su tafi kanada su tafi etazuni su tafi russia su tafi faransa su tafi spain su tafi duk waɗansu kasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayinsu hadde wato in suka ba da ra'ayi ba zo a ci masu mutunci ba ko kuma ba zo a taɓa su ba a ce masu ma za a yi masu wato fashi ko kuma za masu kamu so malam eh, hamisu muntari to ai wasu 'yan siyasa suka ce sukan ce eh, yau idan demokratiya ta gurbance a kasar kamaru eh, kuma 'yan adawa da naku alhakin to wada ya za ka amsa musu wannan jam'iyyar adawa suna da yawa kasan kamaru wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan 'yan adawa shi ya saka take taimakawa take ba da tallafi wa 'yansu 'yan adawa saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara kan 'yan adawa ba wai a aikace 'yan adawa suka ka gurbancewan eh, demokradiyya a ƙasan kamaru ba na biyu kuma gwamnati tana sayan waɗansu 'yan adawa wanda ba za mu iya ce a fili ba amma da na ba su mukami a cikin gwamnati kagan aka zaɓi ɗaya daga cikin su aka shi ko minista ko darekta ko wani abu shi ka ga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne, amma da sunan ɗan adawa ya tashi to muna da irin su wanda sanin mu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana karfin 'yan adawa gabaki daya a ƙasan kamar so alhaji muhammadu jafaru sai dai ai 'yan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta eh, rashin ci gaban ƙasa da yadda jam'iyyar ku ta FDPC take gudanar da mulki alhali a cikin wato eh, tsari irin na demokradiyya muke kaga sun lissafa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wuta lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na eh, ta rdpc take tafiyar da eh, mulki wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan me zaka iya faɗa mana kai ah, wannan kuma tunaninsu ne ka san kuma shi mutum yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan ƙasan kamaru tafiya ce da ake yi tafiya mai kyau ba wai don ina cikin kungiya na shi sai ba ne zan mara mata baya ɗari bisa ɗari to madalla to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mu wata talata kuma in Allah mai mu din za mu fara ne daga kan kalaman da shi Jafaru da ke wakiltar jam'iyya mai mulki a Kamaru yayi na cewa ai sauran jami'a dawa suna kushewa jam'iyyar su ta Paul Biya ne saboda sun gagara sai abin da Paul biyu yake yi domin kawo kamaru ci gaba. Shin wannan gaskiya ne? To muna godiya ga su baƙi namu da kuma shi wakilin na Muhammad Bashir Ladan da ya shirya mana wani muhawara daga can birnin Yawunde. Ku huta lafiya ne ne Aliyu Mustapha Sakuta a Washington.